الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ملكي wanda yake shine mulki na gaske tabbatacce a ranar alkiyama na Allah ne mai rahama tsarki ya tabbata a gare shi kuma lalle wannan ranar mai wahala ce ga kafirai sabanin muminai rana ce mai sauki a gare su